فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون arziki ya rufe su farin ciki ya lullube su saboda abin da Allah ya yi musu baiwa da shi daga cikin falallarsa suna fata suna jiran 'yan uwansu waɗanda suka yi saura a duniya cewa su ma in aka kashe su a wajen jihadi za su riske su su samu falala irin tasu kuma babu tsoro cikin abin da suke fuskanta na lamarin lahira kuma ba za su yi bakin ciki akan abin da ya wuce su na rabon duniya ba.